ɗaya daga mu zai labarta wa Allah subhanahu ta'ala abin da ya yi da wannan shekaru na tashi ya kai dan uwa matashi ya ke yar uwa matashiya me za ku faɗa wa Allah maɗaukakin sarki a daidai lokacin da Allah ta'ala ke tambayar ka ko tambayar ki dangane da abin da ya fi shekarunki na tashi na samartaka shekarunka na tashi na samartaka me ka aiwatar a ciki kowannen mu ya haska samartakarsa ya haska samartakarta ya sanya watakan skeli da ma'auni ya auna nauyin samartakar menene ke a cikinta me samartakar ta kusa me ya aiwatar a ciki me ya gabatar a ciki me ya wanzar a cikinta kowane ɗaya mu kalli samartakarsa idan allah maɗaukakin sarki ya yi maka ta goma shi na cewa samartakar tana tafiya a cikin ayyukan alkhairi samartakar kana gudanar da ita a cikin abin da za a ce Allah barka sai ka gode wa Allah subhanahu ta'ala ka ƙara riƙewa ka ƙara jajircewa ka ƙara yin tsayin daka. haka yake yar uwa babu shakka nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da za a tambaye ki kema akan shekarunki na samartaka kowace yar uwa budurwa ki auna ki leka ki hanga ki haska shekarun ki na samartaka ki hango menene kika aiwatar a ciki ke ma idan Allah madaukakin sarki ya maki shi? ya maki gamdakatar din cewa shekarun alkhairi ke gudana a ciki sai ki gode wa Allah subhanahu wataala ki ƙara rikewa ki ƙara jajircewa ki kara yin tsayin daka ki ƙara tabbata akan wannan alkhairin da ƴan unguwa da iyaye da abokai da al'umma ke faɗa game da ke ƙawaye ke alasan barka da jinjina ma shekarun ki na samartaka ki gode wa Allah ki ƙara makalkalewa ki rike amma ya kai dan uwa matashi idan ka duba shekarun tashanka kaga babu abin da ke ciki sai shiriri da ka ɓata shekarun tashanka shekarun ka na samartaka ka lalata su babu wani abin da ke a ciki sai abin asha da kai zo iyaye suna alawa dare da halayenka da ɗabi'unka Ƴan uwa da dangi na alawa dare da halayenka da ɗabi'unka makwabta na alawa dare da halayenka da ɗabi'unka al'ummar da kake rayuwa a cikinta tana alawa dare ma halayenka da ɗabi'unka abokai suna alawa dare a wani lokaci ma har sukan canza ka daga matsayin aboki saboda taɓarɓarewar tunaninka da lalacewar ƙwaƙwalwarka da taɓarɓarewar rayuwarka babu shakka duk matashi namijin da ya samu kanshi a cikin wannan ko ke matashiyar da ƙawaye suke alawadare ‘yan uwa da dangi suna alawadare mahaifa suna takaici da bakin cikin ganin tsarin da ke gudanar da rayuwarki a kai ‘yan uwa da dangi suna alawadare da kaito babu shakka idan kin je gaban Allah da na sanin da zaki ta wuce abin da kike gani a nan gidan duniya wasu daga cikin matasa sun ba rayuwarsu da shaye-shaye wanda babu wani alkhairi da mai shaye-shaye yake samu cikin abin da yake sha bal san alkhairin ne ma ake samu domin shaye-shaye suna bata tunani su gurbata kwakwalwa su lalata rayuwa me su ya zama koma baya a cikin abokai me yin shaye-shaye zama koma baya a cikin dangi mai yin shaye-shaye yana samun ci baya har a babin tattalin arziki wala za ka iske wanda suka mai da shaye-shaye abin yi matsiyata suke rayuwa a ƙarshe kuma hauka ta biya rayuwar a ƙarshe su haukace a rayu cikin ƙasƙanci a mutu cikin ƙasƙanci kuma ta cikin ƙasƙanci idan an haɗu gaban Allah maɗaukacin sarki ba a tuba an bari ba haka kuma ya ke ‘yar uwa wanda kika bata shekarun tashanki shekarun samartakarki ƙananan shekarun da kike da su kika lalata su kika wofantar da su da tozarta su a cikin abin da ya shafi gudanarwa na rayuwarki kin bata su da shaye-shaye da yawon tazubar kin zama duk kowane irin suna na lalacewa ta barbarewa unguwarki a unguwarku ana saka sunanki a ciki ƙawaye na kirki suna gudunki ‘yan uwa suna ainihin toshin alawa da rai da irin yanayin da kike rayuwa ke a karan kanki ba daɗin rayuwar kike ji ba ke a karan kanki baki aje komi ba a babin samayya ko ko tattalin arziki ga matsayacin talauci ga bakin cikin iyaye ga rashin yardarsu da amincewarsu ga rashin yarda da amincewar ‘yan uwa da dangi sannan ga ainihin watakan mummunan makoma da bawa zai samu ko za ki samu ko za ka samu idan ba ka rabu da wannan munanan halaye da waɗannan munanan ɗabi'u ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi bayan jinjinar da Allah madaukakin sarki ya masa cewa wa innaka la'ala khuluqin azim babu shakka annabi sallallahu alaihi yana bisa halaye yana bisa nagartattun halaye bisa ingantattun halaye bisa kyawawan ɗabi'u duk wanda zai haska maka tarihin manzon Allah kyakkyawan abun alheri za ka gani a cikin tarihi tarihin na kunshe da alkhairai yana cike da ban sha'awa da ban ƙayi makiyin manzon Allah ma ya yarda manzon Allah mutumin kirki ne makiyin shi da bai san shi a kusa ko a nesa ya yarda cewa halayen shi halaye ne na mutum na musamman annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda suka rayu da shi tun daga tashinsa har zuwa ainihin lokacin da Allah ta'ala ya kaddara karban rayuwarsa a shekara 63 annabi sallallahu alaihi wasallama kyakkyawan abun kwaikwayo ne kyakkyawan abun koyi ne ɗabi'unsa da halaye abun bugawa ne a ainihin jaridun duniya abun bugawa ne a littattafan addini abun buga tambarinsu ne a zukatan bayan Allah na kwarai da ma na banzan duk wanda ya kalli rayuwar wanzu Allah ya san akwai abun burgewa ciki wannan tun daga tashinsa har zuwa kusursa Allah ta'ala ya yaba mashi ya jinjina mashi da kan shi annabi sallama yake faɗa da bakinsa mai alfarma da harshensa mai daraja yake cewa inna ma bu'istu li'utammi makarim al-akhlaq babu kokonto cewa Allah madaukakin sarki ya tashe ni ne ya aiko ni ne don in cika kyawawan dabi'u annabi kyawawan ɗabi'unsa, babu shakka abun kwaikwayo ne ga dukkanin mutumin kirki ya samu shaida daga wurin hannun mutane ne kwarai ya samu shaida har mutanen banzan masu yi shaidar shi na kirki ne a kwana-kwanan na a shekarkarin nan da muke cikinsu wani daga cikin manya-manyan yahudawan duniya ya yi research akan wane ne mutumin da ya fi kowa iya mu'amala da mutane ya kowa iya kyautata ma al'umma ya zura da kowa lafiya shugaba da ya shugabanci mutane masu shi har bayan ya tafi waɗanda suke jikoki da su taɓa kudin suna alasan barka ma jagorancinsa walla wanda ya binciken ba yahude ne babu abin da binciken shi tabbatar masa face cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine mutumin da a duniya ba ta yin irinsa ba ta wannan fuskar wanda ya bada wannan shaidar bai hude ne amma ya jinjina wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalansa da wadanda yake jagoranta a cikin mu'amalansa da almajiransa mabiyansa iyalan gidansa abokansa yayyinsa da kanninsa danginsa da 'yan uwansa mu'amalar da yake musu mu'amala ce ta a nuna ainihin a nuna su a yaba a jinjina ya ke uwa ya kai ɗan uwa matashi ka yadda tarihin kai zama abun alatsi ne ko alawadare karki yadda tarihin ke zama tarihi mummuna wanda baya haifar da kyakkyawan ƙarshe wanda kira na ga yan uwa matasa kenan ta bangaren kyawawan ɗabi'u da nisantar shaye-shaye kira na ga yan uwa matasa har yanzu a bangare na uku shine kira dangane da abin da ya shafi samun abin yi babu shakka wajibi ne kowane matashi ya zama ya samu abin yi don da abin yi ne ake samun natsuwa ba za ka taba samun natsuwa ba lokacin da kake zaman kashe wando idan wandon ya mutu to babu shakka duwawunka ne za su fito waje ga tsiraiki za a gani kenan kenan za ka shiga babin talaucin da kowa zai iya gane cewa wannan kan zaman banza ne ba ka ina kira na musamman ga yan uwana matasa wajibi ne kowa ya samu inda zai makale da inda zai liƙe wajibi ne kowa ya samu inda zai dafe da inda zai kama kowa ya gane tudun da zai dafa bai kamata ba a shekara ashirin da wani abu kana zaune har yanzu gidan kuke ciyar da kai iyayenka ke maka ɗinkin sallah iyayenka ke baka abinci iyayenka ke baka abin sha ƙato sun dume man ƙato baka da amfanin komi a cikin gida sai dai a kirga ta cikin ƴaƴayen gidan amma babu wani ta goma shi da kake ma family ɗin da kamto balanta na iyaye kawai sai dai ana lissafi a sa sunanka wannan ba karamin asara bace haka ina kira zuwa gare ku ya kuma ta sa'in uwa waɗanda suke tare da ni a nan da waɗanda suke kallon mu daga nesa a kafafen yada labaru babu shakka wajibi ne matasa mu yi makan muke dogo mu shuka makan muke dogo don mu tsinci yayaye da yawa amma wallahi zaman banza ba na mutanen kirki ba ne dukkanin nagartattun mutane da Allah ta'ala ya aiko tun daga annabawa da waɗanda suka biya musu baya a babin karantarwa da isar da sako su ne sabbai a kowane annabi da sabansa babu sahabin da ya zauna yana jiran albarkar karatun da ya yi ya zama shi ne hanyar cin abincinsa ka wajibi ne a samu sana'a in dai annaban Allah za su sana'a su nemi abinci to babu wanda ya cancanci ya zauna haka nan wai kawai ya zauna yana jiran Allah ta'ala ya masa muna da kyakkyawan abin koyi cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tun yana karami da ƙananan shekarunsa yake ma mutanen makka kiwo don ya samu abincin da zai kiwon kiwon kore, ba yi da ko tinkiya ɗaya don mahaifinsa bai bar masa gado ba ba yi da ko akuya ɗaya don mahaifinsa ba ta bar masa gado ba na mutane ne yake samun su. ya kora ya fita daji a dabbobin su abinci ya dawo da su bayan sun koshi a biya shi ainihin abin da za a ba shi na wannan sakamako ko ainihin sakayyar kiwon da ya yi sun yana ƙaramin sa mai neman na kansa ne duk wanda zai kora dabbobin wani ya je ya masa kiwo ya dawo a biya shi kudin kiwon da ya yi kai ka san tunanin shi mai kiwo ne ba haka ne yake rayuwa ba haka annabi ya rayu har ya kai ga manzo Allah ya fara shiga kasuwa yana kasuwanci har ya kai ga manzo Allah yana da shago a kasuwa wanda in kana son saye a wuri shi ka san inda zaka same shi ya ku in uwa in har manzon Allah da da Allah ya so wallahi alazim yana iya yi masa buhun kuɗi kullum ya aiko mishi daga saman bakwai ya kashe in sun ƙare a aiko mai da wasu ga gagari Allah ta'ala bai mashi wannan da Allah ya ga dama sai rika mishi abinci da fafe baya buƙatar abinci daga saman bakwai za a aiko mashi da abincin da zai ci da safe da ranar da dare a kuma kawo mashi irin nau'in abincin da yake da buƙatar ya sha amma Allah bai masa hakan ba tare da cewa ko wasu al'ummomi da aka mai irin wannan ta goma shi kawo wasu abinci daga saman bakwai Darar darajar rasu wallahi azim ko kusan kusan ta manzon Allah ba sai ba amma Allah ta'ala ya mutu wannan ta ga wannan ke gwada shi manzon Allah da Allah ya ga dama da hakan zai mishi amma Allah ta'ala bai bar shi ainihin ya rika jiran a kawo mashi ba sai ya dora shi akan tafarkin nema da kansa annabi sallama yana fita ya nema a haka ne ya samu a haka rayuwar ta gudana kuma yake ba mu labarin sauran danginsu daga cikin annabawa tsare-tsaren da Allah madaukakin sarki ya musu ya musu tsari ne na neman na kansu wasu daga cikin annabawan Allah fa nama suke sayarwa a yi tsire a yi balangu a sai da ɗanyi a sai da kashi a sai da kai a sai da fata kuma sannan a samu abin da aka iyali kuma a anshi sako daga saman bakwai daga Allah subhanahu wa ta'ala wani annabin kuma kafinta ne za a je a so katako a yi kujera a yi gado Ayi, yi a yi duk sarrafa wannan katakon ayi duk abin da mai sarrafa katako yake yi a matsayin shi na kafinta an yi lokacin da annabawan Allah sun samu kansu ɗaiɗaikunsu sana'ar sarrafa katako shi ne sana'ar akwai waɗanda sana'ar bakin ƙarfe ƙira shi ne sana'ar babu dai wani annabi da ya zauna jiran albarkacin annabta babu su ɗan kasuwa ne yana fita yana neman na kansa ya ku yin wana samari ya ku yin wana matasa in dai annabawan Allah da suke da tagomashi da a wurin Allah sun fita sun nema babu dalilin da kai zaka zauna kana jira ai maka kato da kai kana jiran yan uwa da dangi ta tara maka wannan tunani ne da ba zai haifar maka da damin ido ba kira na karshe ga matasa shine kira a babin sanin mutuncin juna da girmama juna yawan fada da matasa suke yi da sunan tara suka ko kuma kalare ko kauranci wallahi wannan gidadanci ne da rashin wayewa gidadanci ne da rashin wayewa da zuzurutun jahilci kuma a ƙarshe a fada cikin rayuwa mafi muni ina kira gare ku ya kuma tasa duk wani maganar rigima da rikici ku kyale shi Allah ta'ala da ya tashi jinjina wa bayansa bayansa na kwarai cewa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salam Allah ya yabe su ya yabi mutanen kirki bayan Allah na kwarai ba 'yan tada zaune tsaye ba ne ba 'yan rikici da rigima ba ne ba 'yan nuna dangi da 'yan uwa da gariyo ko takobi ko adda ba ne a'a su suna tafiya bisa doron ƙasa ne kai ka ce suna tausayin ta ƙasa saboda tsoron Allah duk lokacin da jahili ya neme su da rikici mai neman fada ya neme su da fada a a zauna lafiya zaman lafiya ya fi zama dan sarki in ji malam bahaushe da haka ya'yan uwana matasa don girman Allah ku zauna lafiya da dangi ku zauna lafiya da ƴan uwanku matasa ku zauna lafiya a unguwanninku ku zauna lafiya a garuruwanku duk inda ka ga al'umma ta ci gaba ta haɓaka ta bunƙasa zaman lafiya ne kawo shi duk lokacin da al'umma take cikin tashin tashina babu kuma da za a ci gaba da haka ya ku matasa fada a tsakankanin matasan gari ƙauyanci ne fada a tsakankanin matasan unguwa da unguwa ƙauyenci ne sana kuma kuna yan unguwa ɗaya kusa kuna rikici wai wane da wane ko wance da wance wannan babu shakka ba abu ne mai kyau ba kuma zai haka muku da alkhairi ba haka ina kira a gare ku wurin haɗin kai ku haɗa kanku ku zama abu guda wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku rike igiyar Allah ta addini ku zama bayan Allah na kwarai ku rike sunnar manzan Allah ku rike karantarwar annabi dukkanin alkhairi yana cikin abinda manzon Allah ya zo da shi duk wanda ke son ya samu alkhairi a nan gidan duniya ya samu alkhairi a gobe kiyama ya saka manzon Allah gaba a matsayin role model ne a matsayin shine zai nuna mashi salo da tsarin da ya kamata ya gudanar da rayuwa a cikin sa idan adam ya rayu akan wannan wallahi ba zai yi da na sani da bakin cikin ganin sakamakon sa ba a gobe kiyama haka matasa ina kira zuwa gare ku ta waɗannan fuskoki ko su muka samu gyara babu shakka gaban mu za ta zama mai kyau kuma za mu samu wata kan brighter future kuma za mu samu matasa nagari. gari za mu samu al'umma ta gari bangare na biyu na kiran da zan yi a matsayin budewa a wannan tafsiri namu na bana kira ne zuwa ga iyaye iyaye ku sani ƴaƴanku amana ne Allah madaukakin sarki ya gaya muku a cikin alkur'ani mai girma yana zance da ku a matsayinku na iyaye Allah ta'ala ya kiraye ku kira na nuna ƙauna da soyayya kira na nuna ana son ku a cikin jiki Allah madaukakin sarki ya ayu ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar ya ku da kuka yi imani da Allah kuka yadda akwai tashin alkiyama kuka yadda akwai hisabi kuka yadda akwai wuta kuka yi imani da akwai aljanna kuka yi imani akwai wata rayuwa bayan wannan ba ita ce karshe ba wai ba dan mutum ya rasu kenan magana ta kare ba za a tashe shi kuma a wani lokaci dan kuma ci gaba da wata rayuwa ta dindindin waɗanda kuka yi imani da wannan Allah ta'ala ce ku anfusukum ku ba wa kawunan ku kariya ku kare kawunan ku wa ahlikum da iyalanku matanku da ƴaƴayenku da jikokinku ku kare su in ji Allah madaukakin sarki sai ce nawaran daga wuta bai ce min azabin nari ba sai ya ambaci wutar kai tsaye cewa ku kare kanku da iyalinku daga wuta ya ku iyaye wannan kila ne daga saman bakwai kila daga Allah subhanahu wataala ya riga ya gama da mutum da ya kiraye mu in dai ka haifa to ka shirya kuma Allah zai tambaye ka annabi sallama ya faɗa wani hadisi ingantacce cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatikum dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku game da abin da aka ba ku kiwo sai manzo Allah ya fara da shugabanni sai wal imamu ra'in wa mas'ulu an ra'iyatihi shugaba a local government chairman da aka zaba shugaba a state government governor da aka zaba shugaba a ƙasa shugaban ƙasa duk wanda suke da executive power power ta zartarwa da ake ce ma zauren zartarwa ko majalisar zartarwa babu shakka Allah ta'ala ya aiko annabi gaya muku kudin abin tambaya ne akan amanan da aka danka hannu wallahi da an baka amana ta al'ummar local government ka ha'ince su ka zalince su ka ci amanar su akwai yau mutubular sara'i akwai ranar tunan silili akwai ranar da sani akwai ranar fatan dawowa duniyar da ba za kuma a dawo ba Da haka ina kira ga shugabanni da Allah madaukakin sarki ya jarabce su da shugabancin al'umma a ƙarƙashin wannan hadisin da manzon Allah yake cewa kudin abin tambaya ne gaban Allah wallahi azan ba wasa bane Allah madaukakin sarki ma ya faɗa kurukuru a cikin alkur'ani tamkar rana lokacin azhur cewa wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah ya rantsa cewa wallahi sai ya tambayi duk waɗanda ya aika wa annabawa kuma annabawa masu ya tambaye su inda za a tambayi annabin Allah akan jagorancin da aka bashi kai ma din za a tambaye ka akan jagorancin al'ummar da aka baka lokacin da kai ko in kula da halin da al'umma take ciki baka damu ba a matsayinka na shugaba da kakanika yadda al'umma ta fada cikinsa wallahi tallahi za ka fada cikin rikicin da kuma al'umma na cikin sauƙi kai kuma kana cikin bala'i dan mulkin duniya mulki ne mai karewa mulkin duniya mulki ne da yake zama tarihi kafin kai an yi ire-irenta nawa a jiharka an yi ire-irenta nawa a local government ɗinka an yi ire-irenta nawa a ƙasarka wannan cewa sun wuce din kai ma na baka labarin wucewa za ka yi amma za a je inda za a tambaye kan da can ba wucewa ake yi ba da waɗanda suka rigaye kan duk an haɗu can an tattaru can kowa za a tambaye shi akan abin da ya jagoranci al'umma a kansa don haka ina amfani da wannan dama an yi kira ga shugabanni lallai ku tausaya ma al'umma ku ji kan al'umma ku zo da policies waɗanda za su taimaki rayuwar al'umma ba jefa al'umma cikin halin kakanika yin da Allah zai tambaye ku kan samu mafita ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi cewa duk wanda ya jagoranci al'umma Allah ya ba shugabancin su za a zo da shi ran tashi alkiyama ta daure a cikin salatil za a daure cikin sarkoki na bala'i za a dauro shi haka za a zo da shi a ɗaure. manzo Allah ce adalcin da ya jagoranci al'ummar a shi ne abin da zai kwance shi wani tashin hankali fika zo gaban Allah da daure kuma a daidai lokacin da a jagorancin kan da baka yi ma al'umma adalci ba al'umma za ta samu sauki kai kuma ka fada cikin damuwa ba ma fatar haka ga shugabanninmu amma babu shakka wanda ya ko in kula da halin da al'umma ta ta fada ciki shi kuma zai fada cikin da Allah zai ko in kula da shi ba wai don ya manta ba a Allah madaukakin sarki ya ce zai manta da ku ne wa kazalika liyo mutunsa yadda kuka manta da ayoyinmu da muka kawo muku kuka yi ko in kula da kau da kai daga ayoyi to haka kuma za a jefa ku a jahannama kuma a manta da ku irin yadda kuka manta da wa'azi irin yadda kuka manta da fadakarwa irin yadda kuka manta da addini kuka manta da al'umma kuka manta da adalci kuka manta da gaskiya kuka manta da amana kazalika al-yawma tusa fi jahannam haka za a jefa ku jahannama kuma a manta da ku dan ba ku yi abin da ya dace ba anan kuma kuma tun ba za ku samu abin da kuke so ba haka ina kira a bangare na biyu a hadisin manzo Allah yake cewa war rajul ra'i fi ahli baitihi wa mas'ulu an ra'iyati wanda shine mahallu shahid ar-rajul ra'in fi ahli baitihi mai gida magidanci mai iyali mai kiwo ne a cikin iyalin gidansa matarka da 'ya'yanka da jikokinka abin kiwo ne Allah ta'ala ya baka wa mas'ulun an ra'iyyatihi kuma manzo Allah ce za a tambaye ka akan wannan kiwon da aka baka an baka kiwo kuma za ka amsa tambaya akan shi an baka kiwo kuma za ka amsa tambaya akan wannan kiwon da aka baka daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku iyaye ku kalli wannan hadisi da ba wasa ake yi ba kuma ba ƙarya bane ba magana ce ta gasken gaske daga wanda bakinsa baya ƙarya farin jaka da annabi muhammad abul qasim yake tabbatar mana cewa sai an tambayi kowane uba akan ƴaƴan da aka bashi amana ya ku iyaye kowa sai hanga ya haska rayuwar ƴaƴan sai game zai ciwa ciki idan ana tambayar ka game da zuri'ar ka gaban Allah me zaka iya amsa ku kalle da aka wofantar da yayaye a yau karfe biyun dare zaka fito kana yawo kaga karamin yaro shekara hudu shekara biyar yana yawo da kwano a hannu wai da sunan almajiri karfe biyun dare wanda baban ma yana can yana bacci ba ma ya kamata ya ce shi karan kai shi wannan yaron yana can bayan babar shi kwace amma an sake shi yana garar babu tafi a haka kuma kake son wai in ka je lahira Allah ya ji da kai bayan ka ci amanar da ya dora a hannunka ta yayaye to ku sani ya ku iyaye 'ya'yanku abin tambaya ne gaban Allah subhanahu wataala za a tambaye ka game da zuri'arka me kai musu wani gini kai masu akan me ka dora su Allah ta'ala ya gaya mana summa la tusaluna yawma idhin anin na'im a wannan ranar za a tambaye ka game da ni'imar yaya da aka yi maka an baka 'ya'ya ka haihu wani yayi auren bai haihu ba wasu sun yi auren tsawon shekaru ba samu haihuwa ba amma kai Allah ya baka haihuwa ya baka zuri'a mazan su da matan su ya hada maka biyu ya hada maka uku ya hada maka hudu ya haɗa ma talatin ashirin goma sha me kai ya kai me ka wanzar musu ya ka gudanar da rayuwarsu babu shakka iyaye Allah ta'ala zai tambaye ku wannan ko kula da wofantarwa da iyaye suke yi a rayuwar ƴaƴa wajibi ne iyaye su koma su gyara su yi makan su tuntuntuni su makan su wazi domin samun kyakkyawar makoma a wurin Allah subhanahu ta'ala bangare na biyu na iyaye wannan maza ke na nake magana a kansu zai iyaye mata manzo Allah su ma bai yi kasa a gwiwa ba wurin kiransu da cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha almar'atu macen aure wannan mata da ke aure wannan mata da ta haihu wannan mata da take da iyali matsula abin tambaya ce a gidan mijinta ra'iya fi baiti zawjiha me kiwo ce a gidan mijinta wa mas'ula an ra'iyatiha kuma za a tambaye ta game da abin da aka ba ta kiwo a gidan mijinta ke ce minista cikin gida ke minista ta interior me ke faruwa a gidan mijinki wane gini kika yi ma 'ya'yanki akan me kika ɗora tunaninsu akan me kika gina a akan me kika gina gangar jikinsu ruhinsu da gangar jikinsu duka Allah ta'ala zai tambaye ki me za ki gaya wa Allah a lokacin da kika ko unkula da 'ya'yan da Allah ya baki ko unkula da amanar da Allah madaukakin sarki ya ɗora a hannunki don haka ina kira a nan ga iyaye mata kuma babu shakka ku kula da amanar ƴaƴanku da Allah dora a hannu bai kamata ku wafantar da ƴaƴa ba musamman ƴaƴa mata a zamanin da muke ciki an sake su kai ko in kula da halin da suke ciki wajibi ne iyaye mata ku kula da ƴaƴayenku mata da ke a gaban ku a cikin gidajenku ku rika sanin ina za su je ina za su dawo wane ne ya fita da su ina kuma suka je me suka je yi sannan su waye ƙawayensu, waɗannan wajibin ku ne kula da rayuwarsu a fage na ilimi da karatu a fage na ibada da mai da al'amari ga Allah ƴaƴa suna da haƙƙi na iyaye ku yi musu wannan ta goma shi ku gina rayuwarsu wannan fuskar sannan sai manzon Allah ya kira dubulalle gaba da wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kuma dukkaninku za a tambaye ku game da abin da aka ba ku kiwo me za ka gaya wa Allah kai a kan kiwon da aka baka a matsayinka na permanent secretary a ministry a matsayinka na commissioner a wata ministry a matsayinka na head of protocol Allah ya baka jagoranci ya kake shimfidar da shi a kake gudanar da shi za ta tambaye ka gaban Allah subhanahu wataala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an Ko kowannen ku mai kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo da haka ya ku yan uwa musulmi ina kira gare mu baki daya na mu kokarin gyarawa da inganta rayuwar mu saboda mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah subhanahu wataala larabawa suna cewa mun fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a wanda duk yayi abin da ya ga dama to kuma zai hadu da abin da baya so in dai nan gidan duniya kana tashi tsayin daka wurin neman ta kana zagi dan tsaye wurin neman duniya babu shakka ya kamata ka himmantu wurin neman lahira fiye da kake neman duniya dai ita duniya Allah na ba da ita ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da lahira sai ga wanda yake so soyayyar Allah kuma ana neman ta ne da aiki tukuru har kai aikin waɗanda Allah ke so sai kasu suna yanka cikin waɗanda yake so Allah ka sa mu cikin waɗanda kake so na ina ƙara kira gare mu baki daya na musamman matasa a wannan wata Ramadan mu zage dan tsaye wurin yin ayyuka alkhairi a cikin sa wurin halartar majalis na ilimi domin samun alfanu da alkhairan da ake wanzarwa ake yadawa a fagage na ilimi sannan ina kira ga matasa har yanzu a wurin kula da yin azumi kan lokaci idan na yin azumi kan lokaci shine yin sa yadda ya dace a yi shi da yawa daga cikin matasa waɗanda suke amfani da wannan lokacin na ramadana da an ce yau ɗaya wasu satin da ya wuce ma ya je an yi mai lodi na wasu fina-finai na siri siri na fim ya je an yi mashi lodi-lodi an ko mashi memory 32 gigabyte na memory bankam da series na finafinai wai ba don komi ba saboda ya rage tsawon yini saboda ya rage tsawon lokuta wallahi al'azim kayi asara kayi asara kayi asara annabi sallallahu bai rage tsawon ramadana da wasu ayyuka sai ayyukan da su kara mai kusanci da Allah madaukakin sarki ya kai ɗan uwa matashi a madadin wannan series na films da kaje aka sako maka ina ma za ka ɗauki Alkur'ani mai girma ga series na Alkur'ani da Allah ya saukar maka Allahu ta'ala ya saukar maka da series na ayoyi ya aiko manzon Allah kuma ya gaya maka kowane harafi daya idan ka karanta shi a cikin Ramadan Allah ta'ala zai baka lada 700 kowane harafi daya kowane harafi daya idan ka karanta shi za a baka lada 700 idan ka ce bismillahir rahmanir rahim a cikin wannan watan na ramadana za a baka 719 saboda bismillah na da harfa 19 700 so 19 ɗaruruwa nawa za ka samu a ciki to ina ga a ce ƙur'anin ka sauki daga cikin magabata muna da kyakkyawan abin koyi yayin uwa a madadin wannan series da kaje a madadin karta da wat da kuke yi don ku nake tsawon lokaci a madadin da asuba ka sha maganin baccin da zai buge ka kawai ka yi sahur da kwaya da wiwi ka yi sahur da mai sunan shi da kodin ka lamke ka make wai ba za ka tashi ba sai gab da irin yanzu na la'asar rana ta kusa sai ka yi wanka ka sallar na rantsi da Allah ka yi asara babu ruwan Allah ɗaukakin sarki da azuminka manzo Allah yana gaya mana a hadisi ingantacce akwai da yawa daga cikin masu azumi ba su da wani sakamako a wurin Allah illal ju' wal afash sai sha yunwa ne kawai da ruwa na haka nan babu ruwan Allah ta'ala da azumin su saboda ba su yi azumi yadda Allah ta'ala ya ce ayi ba ba su yi azumi irin na manzon Allah ba annabi kwaikwayensa ake shi sa malamai suka buga mana littattafai suka buga mana babi babi a cikin littattafan hadisi babu sifatu somun nabi babin da zai yi bayani a sifar azumin manzon Allah annabi bai taba kallon siris ba kai kuma kana son lada irin ta manzon Allah kana son aljanna irin ta manzon Allah kana son ka samu yardar Allah a daidai lokacin da ramadanan ka na siris ne ramadanan ka na wot ne ramadanan ka na na mai sunan shi na lido ne da karta da sauransu babu shi da wot aji tana cikin karta babu shakka duk wanda ya mai da rayuwar shakka ya yi a tsarin ramadan Allah ma bai da bukatar kabar cin abinci ko kabar shan abin sha kawai ci gaba da cin abincinka ka ci gaba da shan abincin ka don ka ci uwa ka da kyau gobe kiyama wannan shi ne gaskiyar magana ba wani sauki tsakaninka da Allah mana Allahu ta'ala ba zai rangwanta maka ba babu wata amintuwa da za ka kai da mahalicinka a daidai lokacin da azumin ka ya sha bamban da irin na manzan Allah da haka ya kai matashi maza maza kai dilitin wannan series din kai formatin din kwakwalwar wayar ta kaf salo da mata alkur'ani da hadisai da wazuzi ko kuma ka koma ka rungumi ƙur'anin ka rika karantawa da kanka wallahi ya fi ma albarka ya fi ma alsairi ɗaya daga cikin magabata ainihin muhammad ibn ismail ainihin al-bukhari yake cewa da ake ba da tarihinsa almajiran suke ba da labarinsa cewa idan ramadana ya tsaya imam al a cikin tarawih duk kwana uku sai ya soke alkur'ani a tarawihi duk kwana uku sai ya soke alkur'ani sannan a kullum sai ya soke alkur'ani shi kadai wannan tarawihi a limancin mutane da ka a matsa muku ake soke muku a kwana uku dan a matsa muku duk kwana uku ba matsa muku bane wannan amma shi a karan kan shi can a ware yana soke qur'ani kullum wannan bawan Allah aljanna yake nema wannan bawan Allah yadda Allah kake yake nema kai da ni da mu da ku mu ma aljannar muke fata aljannar muke nema amma madadin mu rungumi qur'ani a ramadan sai mu rungumi sirri kana kallon tsirki kana maganganun asha ya sassun maganganu wai kuma duk a cikin suna azumi kake yi mai azumi baya tashiyar magana ina fata fahimta manzon Allah yake gaya mana a hadisi ingantacce cewa mallam ya da'a qaulu zur wa shahadatu zur falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba wanda duk bai iya bari ƙarya bai iya bari shaidar ƙarya Allah baya da buƙatar ya kici ko ya kici a cikin Ramadan akwai wadanda sun mai da Ramadan su Ramadanan ƙarya ne lokacin baza komar ƙarya lokacin ainihin bonanza ƙarya lokaci ne na a yada ƙarya wallahi ya kai uwa mai handle a facebook da ka bude da sunanka ko ka boye sunanka saboda ta mummunar manufa ina rabaka libil mirsa mahalicin ka Allah ta'ala yana nan a madakata in ka boye ma mutane shi ba za ka boye mishi ba in ka boye ma abokan halitta shi ba za ka boye mishi ba ka yi kokari facebook handle link zama alkhairi kake yadawa alkhairi ake tsinta a ciki alkhairi ake gani a ciki duk wani status naka da duk wani motsinka a story ya zama na alkhairi kake tallatawa al'umma sai da ko bayan ka wuce alkhairi ya bi ka amma daidai lokacin da kake amfani da handle ɗinka a social media a kowane irin handle kake da shi wurin yin abin da yake ba daidai ba wallahi za ka yi da na sani a ranar da da na sani ba ta da amfani za ka yi kaico a ranar da kaicon ba ta da amfani za ka ina kira a gare ku ya ku yan uwa matasa babu shakka mu yi makan mu gyaɗar dogo mu kauce ma munanan abubuwan da Allah ta'ala zai fushi da mu mu kauce ma ramadanan wurin wofantar da lokutansa babu wani lokaci mai tsada a rayuwa kamar lokacin ramadan babu wata awa mai tsada a rayuwa kamar awoyin da ke cikin ramadan babu wasu mintuna masu tsada kamar mintuna da ke cikin ramadan babu wani dare mai tsada irin daren laitar kadar da ke cikin watan ramadan da aka ɗan kwakar kai wasa da wannan watan sabon manzo Allah sun kasance da wasu magabata na kwarewa wanda suka biye musu baya wata shida kafin ramadan suna addu'a suna magiya suna kamun kafa suna daddofa a wurin Allah madaukakin sarki na Allah ya kaddara yau su tafi cikin Ramadan wata shida kafin Ramadan ne mu yau gashi har muna yini na biyu a cikin Ramadan da wahala ka samu waɗanda suka yi kamun kafa da kuka da hawaye Allah ka samu shiga Ramadan sahabbai kuka suke yi Allah ka kaddara yau su tafi cikin Ramadan idan Ramadanan ya zo kuma tsayawa suke kasarika tsayin daka ba tsayuwar gwamin jaki ba a tsayuwar mashi don tsayuwar gwamin jaki na ishir shirgudewa amma tsayuwar mashi suke wurin bin Allah subhanahu Ta'ala. idan ramadana ya wuce haka suke bin ramadana da wata shidda suna roƙon Allah ta'ala ya sa aikin da suka ramadana ya zama karɓaɓɓe a wurin wata shidda roƙo Allah ya kai mu ramadana ayyukan alkhairi cikin ramadana tun an samu kai a ciki ai wata shida ana roƙon Allah ya karbi abin da ake cikin Ramadan kun ji bayan Allah na barai yayin wa dole mu mu garan bawo mu mu gyara in har muna son mu samu ta goma shi a wurin Allah subhanahu wataala sannan kira na na karshe gare mu baki daya musamman al'ummar jihar Katsina mu yi amfani da waɗannan ainihin kwanaki masu tsada musamman a wurin buɗe baki mu rika yin addu'a ta musamman mu wannan jiha ta mu albarka ta fuskoki kamar haka fuska ta farko dangane da abin da shafi insecurity rashin tsaro da muke fama da shi waɗannan 'yan ta'abdan daji da suka addabe mu masu zuwa suna ɗauke mutane suna ansar kuɗin fansa da masu kawo samame su kawo hari a gari su kone garin su karkashe mutane su juya su tafi duka mu haɗa su da Allah da ke saman bakwai mu haɗa su da allah subhanahu wata'ala da ya saukar da wannan wata mai alfarma a gare mu ya kaddara rayuwar mu ta kawo ciki mu hada su da Allah da ya hukunta mana yin azumi muka hakura ga kishin ruwa ga yunwa tsoron sa yana mu ci ko mu sha mu hada su da shi ya mana maganin duk lokacin da zamu huda baki mu ga mai kokin mu mu kai karar su wallahi Allah ta'ala ce idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idan da'an Allah na sauraron mu yana jin mu kuma shi yake mu yi zai amsa wallahi mu ga mai kokin mu Allah zai amsa mana mu gyara zakatan mu mu dai mu gyara rayuwar mu mu dai mu bi Allah sama da ayyukan sama da ƙasa ta fuskar ayyukan mu ina nufin tun daga kanmu har zuwa diga digin mu mu bi Allah da shi 100 bisa 100 sannan mu ga mai koke mu gani Allah ta'ala zai mana ba haka ina kira gare mu mu yi addu'o'i musamman a wurin mu da baki cewa Allah madaukakin sarki farin ya mana nan damuwa sannan mu yi addu'o'i na musamman ga wannan jiha ta mu Allah ta'ala ya ƙara mana tattalin arziki ya inganta shi mu yi addu'o'i na musamman akan wannan domin idan tattalin arzikin wannan jiha ya zama ya bunƙasa ya tambama ya tumbatsa dukkan al'ummar jihar ne za mu samu sauƙi rayuwa sai na kowa yana da gwargwadon abin da yake da bukata na rayuwa gwargwadon abin da Allah ya hore masa bai yiwa dai kowa ya zama mai arziki amma babu shakka akwai hanyoyin da za a bi a sauƙaƙa mutane rayuwa mai inganci da haka bi ta addu'a akan wannan bangare na biyu na uku afwan ta fuskar ainihin tattalin arziki mu yi addu'a a ɓangare na uku ta fuskar samun yaya na gari ta ɓarɓar tarbiyya ta yawa lalacewar tunanin matasa mazansu da matansu ya yawa wallahi abin sai an kama da addu'a idan an yi aiki kuma a yi addu'a mu tsaya tsayin da wurin roƙa ma iyalinmu ‘ya'yanmu da jikokinmu danginmu da ainihin jiharmu al'ummarmu Allah ta'ala ya inganta tarbiyyarsu domin tarbiya ita ce dan adam tarbiya ita ce mutum za ka sha mamaki ka ga mutum yana goyon bayan lalata idan da ya samu tarbiya ba zai goyi bayan lalata za ka sha mamaki a haɗa kai da mutum a yi satarci da a ce ya samu ingantaccen tarbiya da bai yi wannan ba za ka ina kira a gare mu ta wannan fuskar mu yi amfani da ramadanan mu da buɗe bakin mu yi addu'o'i na musamman dangane da abin da ya shafi wannan tabarbarewar tarbiya da kuma shigo mana da kayan maye da ake a wannan jiha tamu Allah ya toshe kafar ya kuma magance mana dilolin ya tura masu cutar rudu da rudewa Allah ya sa masu cutar dimaucewa da firgicewa ya sa su rika zabura su kadai har a gane cewa su ƴan kwaya ne sannan ina kira a gare mu ya uwa a babin addu'a a wannan wata mai albarma kar mu manta da iyayen mu suka haifa mu suna da haƙi mai girma akan mu na addu'a suna rayu ko ba mutu ba wai sai bayan iyayen ka sun mutu bane zaka musu addu'a har a rayuwa suna da haƙƙin addu'ar ka akan musu da haka mu yi amfani da wannan kwanaki masu albarka musamman a lokacin buɗe bakin mu mu yi ma iyayen mu addu'a ta musamman mu ambaci sunayen su gaban Allah ba dan bai san su ba sai dai dan nuna kaunar su da muke yi dan nuna kaunar su da soyayya su da muke yi Allah ta'ala ya musu tagomashi ya musu gamdakatar ya musu afuwa ya musu yafiya idan sun rasu mu roƙa musu aljanna idan kuma suna rayuwa mu roƙa musu cikawa da imani babu shakka idan muka yi waɗannan muka tsare waɗannan addu'o'i Allah ta'ala ya karba to za mu yi farin cikin ganin sakamakon anan gidan duniya da kuma sakamakon abubuwan kiyama da wannan ne nake tabbatar mana da buɗe tafsirin mu a yau insha Allah ta'ala sai dan Allah ya kai mu gobe za mu shiga kai tsaye a cikin alkur'ani mai girma a shekarar da ta wuce bara in kwana aya ta 215 a cikin suratul baqara bada insha Allah ta'ala a gobe za mu tashi a goma sha 216 a wannan sura mai albarka muna fata Allah ta'ala ya sanya mana albarka cikin rayuwa ya barin ya mana dukkan bakin ciki ya mana maganin dukkanin damuwa muna roƙon Allah ta'ala duk wanda ke a wannan wuri Allah ka sa mana albarka a rayuwar mu ka biya mu kowannen mu bukatun sana alkhairi ka iya mana duk abin da ba ma iyawa Allah dan girman zatin ka yadda azumi ke bakunan mu ka sa mu shiga aljanna ya rabbal alamin Allah ka sa ibadar mu ta zama sila da dalili da sinadarin da zaka yadda da shi ka tarfa mu garin mu nuno mu shige aljanna Allah ka nisanta mu daga wuta ka nisanta mu daga aiki aiki irin na yan wuta ka azurta mu da tauhidi ka azurta mu da jin tsoronka a cikin zukatanmu ya rabbal alamin ka nisanta mu daga hasara da jin zafi ka gane mu daga dukkan abin da zai jaza mana fushinka da fushin mala'ikunka ya rabbal alamin da fushin bayinka na kwarai Allah ka sa mu cikin bayinka na kirki cikin bayinka amintattu ka sa mu rayuwar mu albarka waɗanda duk suke da sa hannu wurin yada wannan alkhairi da muka fara da tafsiri Allah ta'ala su ma ka iya musu da shiga cikin al'amuran suka kama musu kyamaraman da muke gabanmu ana talla-talla sai Allah ta'ala ya sa kuna latsu alheri Allah ya sa dusan da zaka dangwala lada kake dangwalowa babu shakka manzo Allah ya ga mana cewa duk wanda ya yada alkhairi zai samu ladar wanda ya ga alkhairi ina da yakinin cewa kila ni kadai ne ko zan fi kula da dan nike nike tafsirin amma kuma za mu tarayya da ku a cikin alkhairi duk wanda ya zo wannan wuri Allah ta hada mu cikin alkhairi da babu ladar mu duka waɗanda suka dauki nauyin karatu dukan da ake sakawa din Allah ka karfafe su ka albuta su ka ƙara yalwar arziki ka ƙara musu goma shi Allah ka ƙara mana lafiya ka ba mu zama lafiya ka inganta mana lafiya ka ba mu zama lafiya ka ba mu abin da lafiyar mu za ta ci Allah ka nisanta mu daga talauci ka nisanta mu daga babu ka nisanta mu daga fatara Allah ka yalwata mana kai mana arziki mai yawa mai amfani Allah ka samu cikin bayan ka aminta duka yarda da mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah